ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na kanewo da rediyo sadiq sani sadiq a halin yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman cikin kanewood wannan jarumi yana matuƙar samun yabo daga manya da ƙanana na cikin masana'antar kanewood bisa nuna kishi da son ci gaban sana'ar tasu ta fim da yake yi. Wannan jarumi za ka ga a ko da yaushe yana ƙoƙarin ya kawo wani sabon ci gaba a cikin masana'antar tasu. Bayan kuma za ka ga akwai manya manyan jaruman da suka fi shi suna a cikin masana'antar amma shi yana ƙoƙarin ya nuna cewa shi yana kishin masana'antar tasu. Wannan dalilin ne yasa dattijan cikin kanewar suke matuƙar girmama su. duk da cewa kamar ɗa yake a wajensu, amma kuma suna matuƙar girmama shi saboda irin abin alkhairi da yake kawowa a cikin masana'antar tashi. Za ka ga a kodayaushe suna yin postin ɗin shi tare kuma da yi masa kalaman girmamawa a cikin wannan postin ɗin. Ai dama masu iya magana sun ce, "Shi mutum shi ne yake yin kanshi." duk ta inda ya gina kansa to za ka ga ya samu mabiya a wannan ɓangaren. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na da rediyo